قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين sai ‘ya'yansa suka ce, suna masu bayar da uzuri ga babansu annabi Yaƙob a kan abin da suka yi wa annabi Yusuf da ɗan'uwansa, ya babanmu, ka roƙa mana gafarar Allah a kan zunubanmu na baya, Lallai mun kasance masu zunubi, mun yi laifi cikin abin da muka aikata da annabi Yusuf da ɗan'uwansa shaƙiƙi.